يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك هكا أشيغ بان كراتمون لتاف رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نإمام النووي ألا يجيكن سدرهما أيو أشرن قوتن دايا شكرا تدبو دريو دلاتن لترى لهجرا منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لغا زوى مدينة wacce ta daidai da ranar sha ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi akan hadisi na ɗari da talatin da ɗaya wanda ke shine na sha biyar a cikin wannan babi da muke ciki babi na sha uku babun fi bayani kasrati turuqil khair mala imamun nahu yake cewa anhu kuma dai an karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah yarda da shi ƙwala ya ce ƙwala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya ce A على ما يمحو الله به الخطايا بنا nuna muku abin da Allah yake shafe kurakurai da shi ba wa yarfa'u bihi kuma ya ɗaukaka matsayi matsayi na bawa ranar alƙiyama. ƙalu bala ya rasulallah suka ce i e, faɗa mana nuna mana ya manzan Allah ƙwala manzo ya ce isbaghul wudu'i cika alwala da kyautata ta alal makarihi a bisa wato abin ƙi wa kasratul khuta ilal masajid da kuma yawan tattaki zuwa masallatai wante salati ba'da sala da kuma jiran sallah bayan wata sallar fadhalikum ribatu wannan shi ake cewa dako fadhalikum ribatu wannan shi ake cewa dako rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi sahabin wannan hadisi shine abdurrahman bin sakhar wasu kuma su ce abdullahi bin sakhar wanda ya shahar da alkunyarsa da ake ce masa abu huraira abu huraira ɗan ƙabilar daus ne cikin garin yaman ma'ana shi ɗan ƙabilar daus ne da ke garin yaman abu huraira ya musulunta a ranar yaƙin khaibar kuma allah ya datar da shi da zamowa wanda ya wa saukuran sahabbai Kau ya fi kowa yawan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam inda ya rawaici hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ya kuma riƙa yin fatawa a matsayin malami da aka gamsu da ilimin da Allah ya masa a lokacin halifancin sayyidina Umar Allah yarda da su da shi da shi abu huraira ya rasu shekara ta hamsin da tara sittin ba ɗaya da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya rasu a garin madina kuma an binne shi a makabartar baƙi da ke cikin garin madina allah ya ji kansa da rahama ya ƙara yadda a gare shi wannan sahabi abu huraira yake cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah sabbata a gare shi ya ce ala adullukum على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات bana nuna muku abinda Allah yake shafe kurakurai da shi ba kuma yake daga da ɗaukaka daraja daraja matsayi matsayi na bawa a aljanna cewar da manzo a farkon wannan hadisi ala adulluku ba na nuna muku ba malamai suke cewa salo ne daga cikin salo-salo na kira zuwa ga Allah wanda ake amfani da shi domin jawo hankalin mai sauraro da sa shi ya faɗaku zuwa ga abin da za a ambata masa. yana daga cikin kyawun koyarwa ta manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga al'ummarsa da sahabbansa da ya zama yana amfani da irin wannan salo inda aka ce da kai bana nuna maka abinda allah yake shafe kurakurai da shi ba kuma yake ɗaukaka daraja da matsayi na bawa a gidan aljanna ba wannan zai sa maka bege da shauƙi da san ka ji abin da za a faɗa maka wannan yake nuna manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya daga cikin malaman tarbiyya ne shine ma da gaba da yake rukowa wanda suke da masaniya ta sanin yadda za a tarbiyanci ɗalibi a kuma ilmantar da shi wannan hanya ce daga hanyoyi da ake bi don bujiro da matsaloli na ilimi ga ɗalibin ilimi sai an fara jawo hankalinsa an sa masa sha'awa da shauƙi na abin da za a bashi sannan a bashi shi wannan yake nuna cewa ga mai so isamu wato salon tsari na koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam to yana bibiyar irin waɗannan hadisai zai tattara abin da zai zama fitaccen malami gogagge wajen iya bada ilimi saboda haka ina daga cikin abin da ake so da malami ya tara ya sani dabarin yadda zai jawo hankalin ɗalibansu zuwa ga abin da zai bashi na karatu wannan abin a salon magana ne ko a shigarka ne ko a wani abu za ka aikata ne to dina daga cikin abin da zai sa ɗalibi ya amfana da abin da Allah ya malami na ilimi amma yadda aka ce malami ya zama kawai ratatatata ike ba da karatu ko ka gane ko ka gane ko hankalin kai kai kai ko kai ya kai to wanda za su amfana da shi kaɗan ne moriyar da za a samu daga gare shi ba ta da yawa manzo yake cewa bana sanar da ku bana nuna muku abin da Allah yake goge kurakurai da shi ba kuma ya ɗaukaka matsayi da daraja ta bawa ba kabaya da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin wannan lafazi na hadisi da yawa ne jam'i ne na khati'a abin da ake nufi da khati'a shine mummunan aikin da bawa yayi ba da nufi ba bisa kuskure ba haka ya so ba bai nufi haka ba sai kuma haka ta faru to in wani abin yakan tsaya a rai ya dame ka kuma yana daga ciki abin da ba a ce kai haka ba kai bisa ga misali mutumin da ya ja gwafa danko da nufin zai harbi wani tsuntsu sai ya kuskure wa samun tsuntsu sai ya samu mutum ai mutumin zai ji gata zai ji ba daɗi shi ma da ya same shi zai ji ba daɗi sai ta ƙoƙarin a fahimci cewar ba da ganganci ba shi ga abin da ya hara kuma abin zai tsaya masa a rai sai ta tunanin ciko ko an yadda ko an gamsu ba da nufi ya ba ko ko za a ɗauka ko mugunta'i yake kokarin sai ya ce kuskure i ko saboda ka shi abin zai dame shi kuma shi ma da aka masa zai ji ba daɗi to wannan ana kiransa khati'a kuskuren da asali ba nufin ka kai shi ba kai shi kuma zo yake cewa bana sanar da ku abubuwan da irin waɗannan abubuwan da sukan tsaya wa bawa a rai kuma su zama ana lissafa su cikin abubuwan da ya marasa kyau Allah ya share su ya zama babu su ba in an ce almahu shafewa shine gusar da alama ta abu da kawar da shi domin idan kai laifi ko kai ba daidai ba to wannan ba daidai din ba tana maka alama tana bar maka tabu. imma a zuciya imma a gangar jiki saboda su laifuka an suka taru duhunta mutum suke sa ya duhu kamar yadda ya tabbata a hadisi cewar bawa na yi ana ɗaga masa baki ko mun mayi kana ba daidai ba ana maka ɗugon baki kana ba daidai ba ana maka ɗugon baki da haka har zuciyar ta zama baƙaƙir haka ko manzo yake faɗa cewar zunubi yakan sa abin da yake fari ya koma ya baki kamar yadda ya ce asalin hajarul aswad dutse na fari da aka saukar da shi daga aljanna amma zanuban bayi ya sa ya baki kamar gawai to saboda haka sai manzo yake cewa bana sanar da ku bana nuna muku abinda in kuka yi Allah zai gusar muku da kurakuran da kuka yi laifukan da ya faru da ku ba ku zama kun yi tas babu wani tabo na zunubi a tare da ku cewar yamhu bihil khataya da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi ba a nan kawai cikin hadisi wannan kalma ta shafe laifi ta zo ba ko wani abu da Allah yake nufi shafewa ya shafe ya tabbata cikin alkur'ani a suratul ra'ad aya ta talatin da tara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab ummul kitab wa indahu ummul kitab Allah subhanahu wata'ala yake cewa yamhu Allahu ma yasha Allah na share abin da ya so sharewa yana gusar da abin da ya so gusarwa wa yuthbit kuma yana tabbatar da abin da ya nufin tabbatar da shi wa indahu ummul kitab tushen rubutun duk abinda bayi za ko suke yi yana gurin Allah ya san komai da bayi za su tunda an rubuta komai tun kafin a halarci bayi sadaka tunda wannan tushen yana gurinsa kuma shi yake da iko a kansa sadaka yana damar ya shafe abin da ya so ya tabbatar da abin da ya so tabbatarwa daga ciki akwai irin wannan bayanin da wannan hadisi yake mana wa yi wani abu na ba daidai ba yi wasu abubuwa na kurakurai ya zo ya yi aikin alkhairin da Allah zai shafe masa wannan abu sai zama an shafe abin da aka rubuta cikin littafinsa ko cikin abin da aka zartar zai faru da shi yamhu Allah ma ya sha wa yuthabbit a wani wata ruwaya Allah subhanahu wa ta'ala yana shafe ya gusar da abin da ya so shafewa kuma yana tabbatar da abin da ya so tabbatar da shi wa indahu ummul kitab tushen rubutun abin da bayi za su yi ina gurin Allah nasa ne to malamai suke cewa da manzo yake cewa yamhu Allah bihi al-khataya ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya to abin da ake nufi da share kurakurai shine gafarta su kuma malamai suke cewa ana kuma iya ɗaukan abin da ake nufi da shafe su kawar da su daga cikin littafin mala'ikun da suke rubuta abin da bawa ai duk abin da bawa yi mala'iku suna rubuta ko daidai ko kuskure to cewar ba na sanar da ku abin da Allah yake shafe kurakuran bayi ba to abin da ake nufi rubutun da mala'ikun suka yi a ce da su ku shafe wannan kuskuren da ke saboda ya yi kaza daga cikin abubuwan da muke shafe irin waɗannan abubuwan da su in kuma ɗauka a gafartawa da yafiya da jin kai ga bawa sakamakon abin kirkin dai to sai zaman cewar wannan abin ko da yana tabbaci a rubuce a cikin littafin mala'iku Allah ba zai kama bawa da shi shine shafewa ai dama matsalar ka da laifin a kama ka da shi ko to sai zamanto cewar ba za a kama ka da shi ya zama shamkar shafaffe to koma dai wanne daga cikin waɗannan bayanai Allah subhanahu wata'ala mai ikon yayi kowanne ne ko a bar rubutun a gafarta maka ya zama an shafe an yi kamar ba gan shi ba ko kuma a ɗauke rubutun kuma a yafe maka laifin Allah ka yafe mana to wannan hadisi dalili ne akan cewar Allah subhanahu wata'ala yana gafarta zunubai na bayi shine ma yake banta da haka yana shafe abin da bayi suka yi na kurakurai ta haka ma Allah subhanahu wata'ala yake cewa waman yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarta zunubai in ba Allah ba babu sai shi shi kada yake gafartawa manzo bayan ya ce ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al sai ya ce wa bihi kuma abin idan kun yi shi bayan an shafe muku kurakuranku shi abin yana ɗaukaka daraja da matsayi ta bawa a ranar alkiyama kalma ad-darajat da manzo ya ambata jam'i ne ma'anarsa da yawa na wato daraja darajatun kwaya ɗaya darajatun da yawa abinda ake nufi da daraja shine matsayi maɗaukaki da wato ainihin martaba da daraja maɗaukakiya da Allah kan yi wa bawa a aljanna abinda ake nufi da ɗaukaka daraja kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya matsayin bawa ya zama na koli ba na ƙasa ba ko kuma na baya ba a zama darajar bawa ta zama ta koli maɗaukakiya a wannan gaba manzo na sanar da mu cewar wannan hadisi da ya ambata hujja ce da dalili akan cewar aljanna ta Allah subhanahu wata'ala ma'abociyar matsayi da daraja ce tana da matakai da darajoji waɗanda suke maɗaukaka da duk wanda ya shiga za a kai shi zuwa gare su allah ya samu cikinsu waɗannan darajoji wasu sun fi wasu ba bai ɗaya suke ba wasu sun keru wasu allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaka darajar wanda ya cancanci ya ɗaukaka darajarsa ina ɗaukaka matsayi da martaba da daraja ta wanda ya dace da ya ɗaukaka darajarsa kamar yadda ya faɗa cikin Alƙur'ani, a suratul mujadala aya ta sha ɗaya allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi tafsahu yafsahu lakum wa idza qila inshizu fanshizu yarfa illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir Allah yace ya ku wanda ku ba da gaskiya idan aka ce da ku ku yalwata a guraren zama na ilimi a guraren zama da shari'a ta yadda a zauna su masallaci ne makaranta ce wani majalisi ne ake gudanar da karatu alkur'ani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ake tattauna mas'aloli na addini gurin da ya zamanto ana aiwatar da abin da Allah ya yarda da shi manzo ya koyar Allah ya ce da aka ce ku yalwata wanda ba su samu guri ba su samu fafsahu to ku yalwata wa idza qila shizun ce akai wani matsa kan shizu ku matsa don a samu gurin da wasu ma za su sauna Allah subhanahu wata'ala yake cewa in an sami yin haka da gare ku yarfa illahu allazina amanu minkum waɗanda suka ba da gaskiya da Allah daga cikin ku Allah zai ɗaukaka darajas yarfa illahu mun gani ma yarfa bihi ma yarfa allahu bihi ad-darajat ko wallazina utul ilm malamai masana daga cikin ku su ma darajat za a ɗaukaka matsayinsu matsayi na ƙoli bayan imani da ke sa a wato martaba bawa a ɗaukaka matsayinsa to ilimi in ya haɗu da imani martaba tana ƙaruwa ta fi haka daraja tana fifita akan a ce ko imanin ne babu ilimi wallahu bima ta'maluna khabir Allah cikakken masani ne masanin kwakwaf da abin da kuke aikatawa mai ba da labari ne kan da abin da kuka aikata wanda sai ke sanar da mu cewar ɗaukaka darajar bawa da matsayinsa abu ne da Allah subhanahu wata'ala yake in kana neman ɗaukaka nema a gurin Allah in kana son daraja nemi gurin Allah in ya baka taba in ka nema gurin waninsa ba za ka samu ba in Allah yana ka ba mai baka Allah ka ba mu to bayan manzo ya faɗi cewar baya nuna wa sahabbai abinda Allah yake share kurakurai ya ɗaukaka darajoji da shi ba sai suka ce bala ya rasulallah ko i e, ambata mana ya manzan Allah nuna mana dama abin da ya tara mu gurin ka kenan ai abin da muke so mu ji kenan daga gare ka wannan yake nuna yadda sahabban annabi suke da kwaɗayin samun ilimi da sanin Allah ya ce annabi ya ce kuma da haka suka ɗaukaka Allah ya musu matsayi da daraja kuma ko kai yanzu ka ɗauki wannan salo na damuwa da mai Allah ya ce mai manzan Allah ya ce to al'amarinka zai girmama matsayi da daraja da kwarjini Allah zai zuba maka sai manzo ya ce Isbagul wudu ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa a ɗaukaka darajar bawa ɗin a share masa kurakurai shine cika alwala da kyautata ta alal makarihi a bisa kasancewar wani abin kina tsaka da faruwa cewar da manzo yi isbagul wudu abinda ake nufi da isbagul wudu shine a aiwatar da alwala a ta cikakkiya irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar shine kai isbagul wudu ma'ana ka cika ta ka kyautata ta kayi ta yadda aka buƙaci a yi sannan bayan haka malamai suke cewa alal makarihi da aka ce abinda ake nufi a lokacin tsananin sanyi ɗabi'ar jiki in sanyi ya sanyi ana ƙin ruwa ya taɓa jikin to wanda ya kyautata alwala ya cika ta yi ta kamar da manzo ya kwar a lokacin tsananin sanyi sanyin bai sa ya fasa yin alwalar ba ya yi ta tsimbire a sai ta cikakkiya daidai da yadda ake bukata duk da yana tsaka da jin tsananin sanyi a zuba ruwan da yake na alwalar to shine isbagul wudu'i alal makari ya kyautata alwala ya cika ta ya yi ta daidai da yadda ake bukata a lokacin da yake mai wahalar taɓa ruwa da aka ce makare da yawa ne na makara makara shine abin da mutum yake kyama yake ki to wanda ya kyautata alwala a daidai lokacin da ake kyamar ruwa ya taba jiki saboda sanyi da ake fuskanta ko wata wahala ko raɗaɗi da ake fuskanta to wanda ya haka Allah subhanahu wata'ala zai share masa kurakuransa kuma zai ɗaukaka daraja. shi ne malamai suke cewa makare yakan faru imma a ta dalilin tsananta sanyi ko kuma a ta dalilin faruwar wani raɗaɗi a jiki ko makamancin haka saboda haka idan bawa ya kyautata alwala idan mutum ya alwalarsa cikakkiya daidai da yadda manzo ya koyar tare da samun wahala da wato jin ba daɗi da yake fuskanta a sakamakon tsananin sanyi hakan na nuni akan cikar imanin bawa da ƙarfin imanin saboda yana jin cewar abinda yake fatan samu gurin Allah ya fifici iso wato ainihin ya bar jikinsa ba tare da ruwa ya taba ba a ruwan ya taba idan ce da abin da Allah yake baiwa bai ya fiye masa a kan ya wato anin nesa shirwa to wannan sai sa Allah ya ɗauka darajar bawa kuma ya share masa kuskure daga cikin kurakuransa abu na gaba daga cikin abubuwan da suke sa a share kuskuren bawa a kuma ɗaukaka matsayinsa da darajarsa sai manzo ce wa kasratul kuta a ilal masajid da kuma yawaita tattaki zuwa masallatai da ake samun yawaitar tattaki zuwa masallaci malamai suka ce ɗayan abu biyu ne ko dai gidan da kake nesa yake da masallaci ba za ka iya isa masallaci ba sai ka yi tattaki da yawa to sakamakon wannan tattakin da kai da yawa an samu yawaitar tattaki zuwa masallaci hakan na sa allah ya share maka laifi ya kuma ɗaukaka matsayinka kamar da ya tabbata a wani hadisin babu wani bawa da zai baro gidansa a ta dalilin ta sallah ya nufi masallaci face duk sanda ya daga kafarsa a takawar da zai yi sai an ɗaga matsayinsa an ɗaukaka darajarsa duk sanda kuma zai aje kafa to sai an share masa laifi daga cikin laifukan ma'ana da ɗaga darajar da share laifin a lokaci guda suke tafiya daidai wa daida ka ɗaga an ɗaga darajar ka ka aje an share maka laifi Allah ka datar da da muka kalli wannan bayanin na malamai ashe waɗanda gidajensu suke nesa da masallaci suna wato shan romo da dacewa daga raba, sallada da share kurakura wanda kuma yanzu wani sai ka jira cewa a ai shi wallahi sun taba ai shi ga ta ko biyar shi zuwa shi da ya shiga masallaci shi yana jin cewa ya kowa taba wani da ya san da irin wannan zai san cewar to lalle kam na nesa ya yi masa fintin kau, ya wuce shi ya sha gabansa malamai suka ce in kuma ba haka ba ana iya samun yawaitar tattaki a ta dalilin maimaituwar kaiwa da kawowa ɗin ka taka ka tafi a zahar ka taka ka dawo da aka idar ka sake taka ka tafi la'asar ka taka ka dawo da aka idar ka sake taka ka tafi ko wannan yawan maimaituwar zuwa da dawon zai sa a sami yawaitar mai tattaki to kowanne daga ciki yana sa bawa ya dace da ɗaukaka darajarsa da kuma share masa kurakuransa wannan yake sanar da mu falala da darajar tattaki zuwa masallaci da tabbatar mana da albarkar masallatai domin samuwarsu shine sanadi da dalili na a taka a je cikinsu a samu ɗaukakar daraja a kuma samu share kurakurai saɓanin wanda zai tattaki zuwa kishiyar masallaci gidan rawa gidan kallo da abin da ya kama da haka kai ka san da aka can an taka an tafi masallaci za a ɗaukar daraja za a share laifi ba haka bane in an taka an tafi gidan kallo kai ka san ba haka bane in an taka an tafi gidan rawa ko saboda can masallaci aka ce nan kuma gidan rawa gidan rakashewa a sheƙe ko nan ce aka gidan kallo nan kuma gidan ibada ko kaga da bambanci Allah ya samu dace wannan yake nuna mana falalar wanda zuciya ta zama rataye da masallaci idamu da abin da ya shafi zuwa gurin bautar Allah don haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul biladi masajiduha wa sharruha aswaquha manzo yace mafi alkhairin garuruwa a duk garin da kaje inda yafi ko ina alkhairi a garin guraren bautar Allah masallatai ce inda kuma ya fi sharri da matsala ka tafi kasuwa yanzu ka ji an rantsa kan karya saboda a samu riba yanzu ka ji an rantsa kan giredi ne kuma lokal ne an gane ko yanzu ka ga ana raba faɗa akan maganar ya yi masa kancal a cinikin da za a ko riba da zai samu haka to kaga da bambanci sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa intizaru salah ba'da salah wasu za su gana su an sa ba'adi sala kuma za a ji haka na karanta farkon karanta to ba'ada ne ba ba'adi ba ba'ada sala wa intizaru salati ba'ada salati da kuma jira na sallah bayan wata sallar ka'idar da sallar magarba kamar yadda yanzu muka yi mun idar da magarba kuma muna karanta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma hakan ya bayu ga muna jiran isha'i ta yi mai sallah ko riba biyu mun karu da bayanin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ko mun zauna mun jira lokacin sallar isha'i mu yi to wanda ya sallaci wata sallah ya zauna ya jira zuwan wata sallah to wannan na sa a share masa laifi kuma a ɗaukaka matsayinsa manzo ce fa zalikum ribat wannan shine daku fa zalikum ribat wannan shine wato kiyayewa da tabbata akan bin Allah to ce da aka yi jira na sallah bayan wata sallar a jira ce wata sallar malamai suke cewa abin da ake nufi da jiran a nan tsare kai a kan bin Allah domin sai ka daure zuciya ta rana maka cewa fan majalisa fa ta fara zama ka san fan an yi magarba daga magarba ake fara zama daga nan kuma har an yi isha zuwa bayan isha amma ka ga cewa kawai zamanka a masallacin nan ya fiye maka alkhairin za ka samu a cikin masallacin nan ya fi maka ka ƙi tafiya to wannan tsareren da killace kai a gurin bautar Allah a ƙi tafiya wani wannan guri shi ake kira intizarus sala ba wani abu ya zo da kai ba don wani abu ka zauna ba sai don ka ambaci Allah ka jira lokacin kuma da za a tashi a ci gaba da bautarsa to shi ake cewa intizarus sala mutum ya dawwama akan bin Allah ya tsare kansa akan wato biyayya ga Allah wanda hakan yana nuna ƙarfin imanin bawa da kuma ƙaunarsa ga biyayya da bauta ga Allah subhanahu wata'ala da sansa na ya zauna a matabbacin albarka da alkhairi masallatai da sansa ya tabbata a mafi alkhairin guri a ban ƙasa an karɓo wani hadisin daga sahaban annabi abu huraira Allah ya da shi Ya ce haƙiƙa manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya ce la yazalu hadukun fi sala ɗayan ku ba zai gushe ba yana cikin sallah tamkar sallah yake madamati salatu ta Habisu. muddin dai Sallah ce ta tsare shi zaman jiran yi ta ike yi to wannan zaman da ina jiran wata sallar ta zo bayan wata ya sa wato hakan la yamna'uhu an ba ila ahali babu wani abu da ya hana shi ya tashi ya tafi gurin iyalansa ko ya je aiwatar da wani abu daban da wannan zama a masallaci jiran sallah illa salafa ce sallar ce kawai ta sa ike zaune in da ba sallar rufe masallacin za ko kuma wato ko ba za a rufe ba da ba sallar to babu abin da ya sa ce sai ya zauna amma sallar ce ta tsare shi saboda ganin daraja ta da ta cewa ta same shi a fara ya kama da shi a yi komai da shi na gurin to bari ma ya zauna ba sai ya fita bai ci gaba da ambaton Allah lokacin ya a tashi a yi da shi to wanda ya zama haka to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai gushe ba ina cikin samun sakayya da lada irin ta wanda yake tsaka da sallah yadda kana sallah yake baka ladan yin sallah haka ake baka ladan zaman jiran sallah imam bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi an kuma karɓo dai daga shi sahabin annabi abu huraira allah ya da shi a hadisin da imam bukhari ya rawaita abu huraira yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce mala'iku suna addu'a ga ɗayanku muddin yana wajen yin sallarsa wanda ya salla a ciki matuƙar dai bai yi kari ba bai lalata alwalarsa ba da yin hutu ko tashi je ya tsari. Kuma makamancin haka inda yana gurin da iya sallarsa ina sauraron zuwan lokacin wata sallar to mala'iku su kuma suna taimasa addu'a manzo ya ce ta suna cewa allahumma gafirla ya allah ka gafarta masa allahumma arham ya allah ka ji kansa kaga wannan sai yake da fassara mana hadisin da muke cewar jiran sallah bayan wata sallar ina sa a share maka laifinka a gafarta maka a kuma ɗaukaka daraja. dama daraja tana samuwa ne ga wanda suka zama tsarkakakku daga zunubi saboda haka sai kuma gashi wannan hadisi na gaya mana cewar ai mala'iku ne suke aikin cewar Allah ya gafarta maka Allah ya ji ɗanka a daidai lokacin da kake zaune kake jiran sallah ɗin to wannan ina da fito mana da abin da muke tsaka da bayani a kai cewar idan bawa ya tsayu da jira a masallaci don wato isallaci wata sallar bayan wata da'i Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa laifukansa da kuma ɗaukaka matsayinsa manzo ce fa zalikumur ribat wannan shi ake cewa riba daku tsaro kalmar riba malamai suka ce asalin ba abinda ake nufi da kwaya ɗaya na riba shine kiyayewa da kulawa kuma ita wannan kalma ta riba Allah ce ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru ورابطوه واتقوا الله لعلكم تفلحون يا قوم اسو ايماني كوي هاقوري ku zama masu san hali ku dage ku masu ba da kiyayewa da kulawa ku tsorace allah Dan ku dace da rabauta ta wato a share muku laifi a ɗaukaka matsayin saboda haka malamai suke cewa arriba iri biyu ne a musulunci iri na farko shine ba da kulawa da kariya da tsaro a iyaka daga iyakokin ƙasar musulunci yadda ake samun dakaru sojoji su zama a wato iyaka iyaka ta ƙasa don ba da kariya daga yiwuwar wani maɓannaci abokin gaba mai iya kawo hari da wato anin yaƙar al'ummar musulmi ba zato ba tsammani to ya zama ana tsare da wannan iyakokin a daidai gabar da zai yunkuro ya zo an riga an shirya masa a tare shi a maganta matsalar a kawar da shi to ana cewa wannan arriba shi ma kaga da tsaro yake nuna da kariya da kulawa dan wato al'ummar musulmi su sake su ba Allah dan kasar musulunci ta zauna cikin kwanciyar hankali da nutsuwa to ana kiran wannan arriba sai manzo yace to duk wanda ke zama a masallaci jira wata sallah bayan idar da wata sallar wannan abin da ake yi shi ake cewa ribab kariya da tsaro ga al'umma domin aka sami masu zama a masallatai na addu'ar Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu to shi duk wanda Allah ya gafarta wa ya ji kansu yake yi da shi bai barin a taɓa shi manzo ce man Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil har duk wanda yake gaba da kiyayya da masoyina a gaya masa ina shelanta masa ya fito na fito a kara wa zai iya faɗa da Allah babu to wannan zama a masallacin a dage a kula tsaro ne ga al'umma da kuma wato ainihin gurin da ake gurin da ake gudanar da wani turaka in baya suna neman tsaron Allah da kariyarsa a ƙasar su tsayu da kulawa da al'amarin zaman jiran sallah Allah zai tsare su ya kare su za su samu kariya da tsaro hakan da suke yi tsaro suke bai wa ƙasarsu da garinsu da jama'arsu kisa na daga cikin musibar da muka fuskanta a lokacin rikicin boko haram karatu irin wannan duk aka rarrafe inda ake karanta alkur'ani da allah ya ce mala'iku annabi ka ce mala'iku suna sauka jin kai na sauka sannan kuma ubangiji na ambatan masu karatun a cikin wato ainihin ayarin mala'iku duk wani abin sai tsaya cik ka zo ka ji an ce annabi ya ce din ma ka sami gyaran addinin ka shuru kake ci to wannan sai rika sa fargaba da tashin hankali da damuwa saboda mala'ikun da suke sauka tsaro ne kariya ce to ba a yin abin da zai saukar da su sai abin da zai sa su ne su ci sannan wannan abin da ake na zama sallah zuwa wata sallah an rasa shi wani ma ya daina zuwa masallaci sallah saboda kada a je wurin taro a sa sabo in kuma ya iya zuwa in yi a wannan masallacin gobe ba a nan zai ba masallacin da ya fi cika to sai wanda yake da ɗan ko ba nan za a kai ɗin ko to kaga an sa mutane fargaba da tashin hankali da rashin nutsuwa wanda samun wannan zaman jiran a masallaci na sa Allah ya bai wa ƙasa tsaro da kariya kazalikum ribat wannan shi ake cewa da tsaro da kula don bayi su zauna lafiya al'umma ta zama cikin nutsuwa to bayan abin da ya shafi cewar arribat ba da tsaro da kariya na dakaru a wato ainihin iyakoki da gaba-gaba ta ƙasa wannan wani abu da bayi suke iya yi ne to wannan ya shahara ana kiransa ribab sannan kuma ko na bayi ko da mutum ba mayaƙi ba ne ko da ba dakaru daga cikin dakaran al'ummar musulmi da suke iya zama wato sojojinta ba ne kai ko da yaro ne ko da mace ce idan ta zo masallaci ta yi sallah kamar da ya halatta cewa akwai mata na iya zuwa masallaci ta zauna daga wata sallar zuwa wata sallar a matsayinta na mace ta zama da bada kariya mai baiwa al'umma tsaro da kariya ta yi abin da ake cewa ribat na abin da ya shafi tarewa a gurin ibada a kula da bin Allah subhanahu wata'ala don Allah ya bada da kariyarsa da tsaronsa ga al'umma so da haka riba iri biyu ne da riba na tarewa a masallaci a damu da bautar Allah a kula da ita daga wani lokaci zuwa wani lokaci akwai kuma riba na ba da kariya da tsaro a gaba da iyakoki na ƙasa don kawar da barazana ta abokan gaba da makiya addinin musulunci saboda haka bawan da ya tabbata idimanci kulawa da tsarki ta bangaren wato yin alwala da kyautata ta idamu da abin da ya shafi tattaki zuwa masallaci don aiwatar da ibadar sallah ba kawai ka taka ka je masallaci ba ibada za ka je yi ba irin yadda wasu za su zama a masallacin amma ko maimakon sallah sai kuma su bige da hirar duniya wannan ba daidai ba ne ba irinsu ba ne ake ci gaba da yi wa addu'a neman Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu to su sabana abin da ake a masallaci suke ke sa lokacin Umar Allah ya da shi da ya zo tare da wasu mutane a masallacin manzo suna wato daga murya suna maganganu suna hirace-hiracen su ya zo ce hal ce amma dai ku baki ne ko suka ce kware eh, ai daga guri kaza ne ke ce ko da naji ai ba nan baki bane ku da jikin ku ya gaya mu shi na san ba yan madina bane an fahimta ko to kaga wannan yake nuna cewa ashe masallatai ba hirar duniya ya kamace ta kamace su ba sabanin yanzu kuma sai ga wani lokaci ma da gayyato daurin aure sai ka ji har da maroƙi da lasifika a cikin masallaci shi ba daurin auren da aka zo ba shi abin da zai ya kita da gojin wasu yake da ya ga wani alhaji ya ci kwalliyarsa da tabarau da agogo ya daga ga jirgin annabi nuhu nan ya danno kaza kaza kaza hadari hadari waye kaza haka to ba abin da ya kamaci masallatai ke ba abin da ake so zama a ambaci Allah a yi ibada shi yake sa a samu wato anin ya na bai da share su da kuma ɗaukakan matsayi sai abin da wannan hadisi yake koyar da mu wannan hadisi ina sanar da mu cewar cika alwala da yin ta yadda ya dace da tafiya zuwa masallaci yin sallah da zama a masallaci don jiran sallah daga wata sallar tsani ne dalili ne na dacewa da samun gafara Allah da share kurakuran bawa da kuma ɗaukaka darajarsa a duniya da lahira don bawan da ya damu da bin Allah a duniyance Allah subhanahu wata'ala yakan sa masa kwarjini da ganin darajarsa da kimarsa saboda ko a guraren da ake kame a yanzu da za ka ga wato a ce endrop sun tsayar da mota sun lalleka sun lalleka da ganin idan mai sallah za ka ba ma za ka jan kira shi ba amma da an ga idan ƙaura ko aka ga wato ainihin fuskarsa da alamar tabo tabo na ansa sassarar sun warke ko zaka jana kai sako kai ma sako ko amma kai da ka damu da bin Allah da sallah da waye da za a ce kai sako kai kurin ta algafa ta malama da kai muke ko ka zama malam musamman ma ce ka aje suna ta aha haba ustaz ai ba da kai muke ba ko to kaga wannan ya baka daraja ya baka kima da matsayi har a gurin bayin Allah to ballanta kuma a gurin wanda kuka saba zaman tare kuna wannan ibadar kulawa da sallar da abin da ya kama da haka ai kowa ya san wayewa ne wayewa ne a wani ai ba dai kula da sallah ba a wani ba ne to na zai baka kima a duniyance banda daraja da kima zaka samu kuma a lahirance gurin Allah a gidan aljanna to ne yake sanar da mu cewar ku ba da kula da al'amarin ibada da ya haɗar da wato alwala sallah tafiya masallaci don mu dace da irin wannan matsayi da Allah yake wanda suka yi haka sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar ibada ma yaƙi ce yadda mayaƙa suke baiwa ƙasa tsaro da kiyaye wato ainihin boda boda iyakokin ƙasa to haka kuma ibadar sallah take zama dalili na bayi su samu wato tsaro na Allah subhanahu wata'ala da ta goma shi na Ubangiji subhanahu wata'ala domin dai duk wani wanda zai bai wa ƙasa tsaro don ta samu kwanciyar hankali ai tsaron Allah shine sama da nasu. nasa a at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf shi yake bada aminci daga tsoro saboda haka ya datar da wannan ma masu ba da kariyar su iya ba da kariyar a ji tsoron su a razana da su sakamakon suna bin Allah suna abin da Allah ya ce ne ake samu saboda haka ibadar Allah ma yaƙi ce dako ne sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewa wanda ya bada kulawa a game da alwala da sallah a lokacin da wato yin alwalar ko fita sallar yake da wahala yana da daraja da matsayi na musamman fiye da wanda baya iya yin haka za ga wani sanyi kama to ka daina ganin sa a masallaci ya shiga bargo an sa hita dan kunna dakin ya dimi musamman ma da idan asuba ta taho iska ta busa fiye da ta sauran wato lokacin dare garin ya fi sanyi da kafas ta fito ijizu inda ya ja bargo ya sake rufe ya ji dimi ya yi dimi shikenan sai da ya ji na assalamu alaikum an idar sai ka jana wallahi daga jan barko ko sai ne ana sallama ada kaya kishe dan tun barko da ba kai ga haka za ga wani a irin wani lokacin baya iya jurewa zuwa masallaci to haka kuma abin da ya shafi ma zuba ruwan a cikin alalar sai ka ji ina tafata wayaya a iya taimama ko ta ji hadisan an ce idan sanyi sanyi kan mutum ya rasa rasa ta iya taimama kuma amma da wani abin zai kama ba wannan ba da sai an sa ruwa za ga ya sa ruwan a jikin abin da ake so ka ɗauki wato waɗannan abubuwan suna da ƙima darajar da wahalar da za ka ci a duniyance na wannan abun darajar za ka samu wannan wahalar ba a bakin komai take ba sannan wannan yana sanar da mu falalar yin sallah a cikin jama'a a masallaci don ko da manzo yake cewa zaman jiran sallah daga wata sallar zuwa wata yana sa a share maka laifi a ɗaukaka darajarka idan ka yadda kai haka ni ma ne haka shi ma ya haka wanda ma ya haka wancan ma ya haka za a samu yawaitar wanda suke masallaci ko karanta su za a samu yawaitar su za a samu in suka yawaita kuma an zo sallah za a samu karancin masallata ne ko yawancin masallata yawancin masallata za a samu hago ne na mana cewar ashe hadisin ina so ya karanta da mu cewar ne mu zama masu raya masallata mu zama masu zuwa sallar jam'i mu jira sallah a yi ta damu a cikin jam'i domin ya tabbata hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallar mutum shi kadai to darajar wanda wacce iya a jam'i ta fifice ta da daraja 27 a wani hadisin manzo yake cewa idan mutum ya sallah shi da wani su biyu haka shine abin da ya fi soyuwa a gurin Allah fiye da a ce shi shi kadai idan suka yi su su uku Allah ya fi son haka fiye da a ce su su bai suka yi manzo shi duk sanda adadin jama'a ya karu a masallata duk sanda Allah ya fi son haka kuma duk sanda sakayya da ladan waɗanda suka yi ibadar ya fi yawa kaga ashe idan muna so mu yawaita wa kanmu alkhairi sai mun yawaita taruwa da haduwa a masallatai maraya su saɓanin yanzu yadda aka ɗauko abin ta salon da ake yi an mai da wato guraren sallar tsibi tsibi tsibi tsibi wani a kofar shagonsa wani a kofar gidansa wani a dandalinsu ko su in ka je masallacin sai ka tare da su kangwaye kaga masallaci ya kai masallaci in saho za a yi mutum ɗari ko sama da haka zai ci har a samu ragowa da rara amma sai ka tar da sahu ɗaya ko biyu sauran kana fita sun ɗaura motar shayi a nan za su sha shayi a nan za su yi sallarsu wasu kuma suna ƙofar shagunansu nan ne su ta lahira nan ne su ta duniya ana ake sallah ana ake ciniki haka za wani kuma a gurin su ce kawai ce ai jami'a ka ce kuma ma jama'a ce kama Allah ya ce ba masu raya masallatai guraren bautar Allah sai wanda imani ya zauna a zuciyarsa ibada gaskiya da Allah da ranar lahira inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir Allah ya ce ba masu raya hakikanin wanda suke raya guraren bautar Allah su wanda suka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira in ka ga mutum ya damu da zuwa masallaci alama ne ta imani ya karfi a zuciyarsa in ka ga yana lakwalakwa da ka arama ce ta raunin imani a tare da shi allah kiyaye suna ko na hadisi yana ƙaran mu da mu tsaye da waɗannan abubuwan don mu dace da ɗaukakar daraja a duniya da matsayi a lahira sannan bayan haka wani hadisi muka kalle shi a gabaki ɗayansa ina sanar da mu cewa lalle malam imamun nawawi malami ne da ya amsa sunan malami da ya ɗauko wannan hadisi ya sa shi a ƙarƙashin babin yawaitar ayyukan alkhairi a musulunci domin kulawa da alwala aikin alkhairi ce tafiya a masallaci ka je kai jiran sallah zuwa wata sallar aikin alkhairi ko sannan tunda kamar da aka faɗa isbagul wudu ko wa kasaratul khuta wa intizarus sala tattakin aikin alkhairi zaman jiran aikin alkhairi ne cika alwalar aikin alkhairi ne kaga an samu aikin alkhairi daban-daban a cikin wannan hadisi yasa malama imamu nawawi dauko shi yasa shi a cikin wannan Ya waitar ayyukan alkhairi a musulunci Allah subhanahu wata'ala mai baiwa da kyauta da jin kai ga wanda ya so shi ya so wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗannan ayyuka na alkhairi fululu fal da yawa dan kan dan bayi su dace da samun rahmat Allah ya samu dace shine karatunmu na abinda muka daidai Allah ba mu sa kuskure Allah ya yafe mana